Barkanku da zuwa wannan tasha tamu ta MBU Online TV. A wannan bidiyo tamu za ku ji fashin baki, wanda malamai da 'yan siyasa suka yi a kan wannan sabon ƙuduri wanda ke gaban majalisa wanda President Bola Ahmad Tinubu ya kai a kan tsarin fasalin karɓar haraji. Wanda idan har hakan ya tabbata to wallahi tallahi arewanmu tana cikin ƙangi na bauta ga baki ɗaya. Saboda haka ne hausa suka fara ma da buhun gishiri bai ji tsoron ruwan sama ba ne ni mai kwandon gauta sanata barau jibrin mai wakiltan kano ta arewa mataimakin shugaban majalisar tarayya ka ba mu kunya ka amshe aiki da za ka cutar da al'umma kuma ban yi mamaki ba domin dama na sani za a kai nan shugabanka kwabiyo wanda yake jamage ne ya fi ka hikima da basira sai ya tura ka ka je ka bude kofa ta bayan fage yadda za a yi wa sauran yan majalisar dattawa eh, kwasan karama kaciya domin ku samu hanya ku shiga da dokan haraji na zalunci. ina da ikini cewa duk wannan abin da kake yi domin yaudaranka da ake cewa za ka zama gwamna a Kano. Cikin saninka da lamirinka da azancinka cewa wannan dokan zalunci ne ba ga mutanen arewa kare ba amma yawancin al'ummen Najeriya. da wannan dokan da fashi uwarsu daya ubansu daya wato za a washe haraji na arewa da sauran Najeriya a ba jihar Lagos kamar yadda turawan mallaka sun zo sun washe arzikinmu sun je sun gina Lagos da shi. Kuma abin kunya ne a ce kai ka yadda ka kwantar da al'umman Najeriya a yanka ta. Idan Allah ya yarda da kai da waɗanda sun goye bayan wannan dokan in ranar juma'a karya ne za ku gama da duniya za ku gama da duniya lafiya ba sai dai karya ne amma in ranan nan babban rana ne ba da ku gama da duniya lafiya ba kuma ku rubuta ku aje daga yau in Allah ya yadda kun fara bakuncin bala'i kenan har adadin rayuwanku a wannan duniya domin kun azalume ne bakan azalume ne waɗanda idan kun samu sarari za ku yi tallan yan Najeriya a ba ku kuɗi ku karba ku yi gaba. Ina so in tabbatar maka cewa jinin da Saddauna ya zubar ba dai tafi a banza ba. Jinin tafa balewa Prime Minister ba zai tafi a banza ba. Jinin gargajiya mai malari ba zai tafi a banza ba jinin colonel shedinde ba zai tafi a banza ba jinin colonel pam ba zai tafi a banza ba a kabari da jinin magabata waɗanda suka sadaka da rayukansu domin haɗin kan ƙasa da kuma yanci na mutanenmu yan arewa ina saye ina gaya maka cewa da ka ga kurewanka da kai da sauran yan majalisa wanda kun tafi kun je kun tafka wannan zalunci ba da dadewa ba za ku gane kurewanku ina kira ga majalisar yan maya cewa kowa ya sake bidiyo ya la'ance wannan abin kunya da sanato barau jibrin da sauran yan majalisar dattawa waɗanda suka je suka bashe da al'umma a neme ikon allah mu ga bayansu a karanta ayoyi na karya a zalume a kansu ubangiji Allah yana jin addu'an talaka cikin yardan Allah da ikonsa za mu ga su amma wannan dokan duk wani dan majalisa da ya daga hannu to majalisan yan gwagwarmaya ku bi diddiginsu a ƙarshe duk wanda ya daga hannu ya goye bayan wannan dokan da ya dana sani ina kuma yaba wa gwamnoni mu na arewa domin sayawa tare da al'umma muna bayan ku dare bisa dare ko da yake akwai yamba ta gurbi a cikinku waɗanda suke gallazawa bayan Allah suna cin mutunci suna da kungiyan yan banga ana na ana kashe mutane to waɗannan gwamnoni yan wanku ku yi musu fara domin su yan ta'ada ne kuma mu yan majalisar gwagwarmaya mun ayana su yan ta'ada da su da yan ta'ada da suke eh, daji uwarsu daya ubansu daya mu magadan annabi waɗanda suke gwagwarmaya tare da al'umma muna tare da ku dare bisa dare ubangiji Allah ya ɗaukaka ku ubangiji Allah ya wadada kalmominku ubangiji Allah ya ba ku lafiya da karfin jiki domin ku ci gaba da aiki mai kyau fastocinmu waɗanda kuka saya tare da al'umma cikin darajar isa almasihu muna nema jininsa da ya zubar da tamani saboda fancin yan adam ya kare ku ku ci gaba da aiki mai kyau muna tare da ku dare bisa dare sauran iyayenmu shugabannin addini waɗanda sun dawo daga rakiyan al'umma in sun hau mambari suna tinubu tinubu kada ka ba mu kunya ko kwa su ce praise the lord the bible says a multa mai sarki ce a ma shugabannin addu'a kuma karyata ne kuna neman ayoyi wanda ya goye dalan da aka ba baku kun sa aljuhu shine kuna kawo ku je ku karanta littafin Jeremiah sura bakwai aya goma sha shida ubangiji Allah ya umurta annabi Jeremiah kada ya yi addu'a wa a zalumen shugabanni ba domin ba dai ansa ba ko ba ku da wani aya ba amma saboda aljihun ya yi nauyi da dala za ku ce wa yi ma shugabannin addu'a kun bar wannan ayan daga baya to ku daina wannan abin kunya jaranku na shugabannin addini mai daraja ne fiye da kowane kujera a Najeriya ku rike mutuncinku ga matasan arewa ku dawo daga rakiya irin waɗannan shugabanni waɗanda ba su da tausayi ba su da mutunci babu abin da suka sani sai dai kansu senator barau jibrin da kai da yan uwanka duk goyi bayan wannan doka na tabbata idan kun samu haka zalika kuma ta ɗayan hannun kuma za mu saurara mu ji abin da mai sanata barau ya ce abin da ya faru shine kasan shugaban ƙasa ya kawo sabbin dokoki na haraji waɗanda yake son a duba kuma a tabbatar da su to saboda waɗannan dokoki suna da wato zurfin littafai a cikinsu sai muka ce to babban abu shine mu nemi masana su koko waɗanda suka kawo suka shirya abin a madadin shugaban ƙasa su zo su mana bayani wato shi kwamitin wato finance wanda sani musa shine shugaban wannan kwamiti ɗin aka shawara suka kawo shawara tare da suka sami mu shugaban muka ce to a kira suka kanci za a kira waɗannan mutane zo su yi bayani saboda har yanzu da yawa wasu ban san ma me a cikin koko zurfin ko ko abubuwan da suke cikin wannan cikin waɗannan dokoki ba ah, sai muka ce to wannan ai abu ne mai kyau tunda wasu sun an kira su sun je gaban wasu sun riga sun yi jawabi har yan majalisar wakilai ma sun je sun kira su sun yi jawabi a gaban su da kuma gwamnoni da dai sauransu sai muka ce ah, to wannan abu ne mai kyau amma mu sa a ranar da ake ganin mu wato live ranar da kowa ake ganin mu a talabijin sai muka sa ran laraba da aka sa ran laraba sai aka kira su to da aka kira su sai ya zama da cewa wasu daga cikin sanatocin ba su san za a yi wannan zaman ba sai suka ce ai su ba su gamsu ba ai ba a gaya musu bayan kuma daga mun suka a cikin platform din amma su ba su gani ba to sai suka kawo korafin cewa ai ba a sa za a abin nan ba to amma dokar ma ta ba da damar kan cewar za a iya yi to aka zo shine wannan ita ce wannan muharrar ana ta yi karatu na biyu nan ne ake tura kwamiti ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa ya mai son ya magana mai gana ba sai magana ba zai magana ba saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji wanda ya sani akaunta ko wani waye shine zai iya duba wanda yake da ilimin taxation da sauransu to shi shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiɗa komai da komai sannan su zo su gaya mana ga abin da ke ci ga abin da ke ci ga abin da ke ciki ai ba wai um, karatu na biyu ba shi kenan wai an gama a'a nan ne ma aiki ke farawa kuma an ba da dama ne talakawa kowaye matasa yara mata malamai kowa ya ɗau littafansu da duk abubuwan da ya sani tsokacinsa da korafinsa sai ya je ya kai akan wannan tsari ba wanda zai zo ya abin da zai cutar da mutanensa ai ba wanda zai wannan ba wanda zai wannan yanzu abin da ake ciki sai ma an san ma me ike menene ma a cikin dokar da ba mutane ba sani ba su kan mu kan wasu yan majalisar ba su san ma me me ike ci ba wasu har yanzu ba su da masaniya yanzu ne kwamiti zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi gashi kuma ya sanar sannan kuma kan lokacin an riga an ƙara karanta an san me ake ciki sannan a sake dawo da rahoton amma ba a kai ga ma bangaren wato ta yadda ma za a san menene ma ike ciki masana ba zo sun fasara sun buɗa sun karanta sun ce gashi gashi in aka yi wannan zai mana lahani wannan ba zai mana lahani ba wannan zai cutar da mu wannan zai kaza ba kai ga wannan gabar ba ai sai an feɗe mana biri habutsiyarsa kafin ba san da yawa san abin da ake ciki har yanzu shi sa aka tura kwamiti a yi je ka duba ka kamana je ka ka duba ka kamana mu san abin da ake ciki abai kuma a kira masa nasa duba to ba kai ganin ba amma eh, wasu sun zo eh, kasan abubuwa sun lalace yanzu akwai wanda dama su aikin su su yi mutane sharri an ajiye su eh, a ba da kuɗi a ci mutuncin mutane da sauransu wannan su suke irin waɗannan abubuwa na cin mutunci a zage-zage a waye ba tare da bin tsarin yadda ma abin yake an san yadda abin yake ba a ah, yanzu ba wata shinkafa aka kawo ba yanzu a kano wai an gani a wani gu sai aka ce ai wane ne ta wane ce ta wane ce sai dai yanzu aka fito aka ce ba haka bane to kullun haka ake kai wani dama shi sa kenan sai a sa siyasa a ciki to wannan ba zai haifar da mai ido ba tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka ɗin zai kira don ya taimaka masa ai ba zai zo ba kuma wannan bai taɓa daidai da addinin mu ba bai taɓa daidai da al'adar mu ba musulmi ba san shi da ƙage da mutum karya ba da cin mutunci mutum ba musulmi an san shi da tsaya kan gaskiya da mutuntaka da kuma yin abin da ya dace amma a zo a ce wai shi kenan sai a nema abu abu ba haka ba a bata mutum suna domin ana son a ci mutuncinsa ai wannan ba dai ba Allah ma ba zai kyale ba